Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49-31 ko kilohaz 6,170 da kilohaz 9,765 a gajeren zango. Baya ga haka a da yaushe muna nan kan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com ko kuma gta sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Sau da kabir ce tare da abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wasu majiyoyin tsaro a Najeriya sun ce an kashe sojoji akalla takwas aka raunata wasu guda hamsin a lokacin da 'yan ta'addar kungiyar Boko Haram. suka kai farmaki kan wani sansanin sojoji da ke jihar borno a karan farko tun bayan bullar annobar cutar covid-19 yawan sukan da kasar china ta ba kasashen afirka a shekara ta 2024 ya ragu da fiye da rabi zuwa dala amurka biliyan biyu da miliyan 100 shugaba Donald Trump ya janye barazanar sanya kuɗin fito kan kayayyakin wasu ƙasashen turai da suke adawa da manufarsa ta mallakar yankin Greenland, ya kuma ce ba zai amfani da ƙarfin soja wajen karɓar wannan yankin ba, yayin da ya nuna alamun cewar akwai wata yarjejeniya da ake yunkurin kullawa domin warware wannan takaddama da ke barazanar rusa ƙawancen ƙasashen NATO. A bayan labaran duniya za ku ji yadda ɗaruruwan Fulani suke kwararowa jihar Neja Najeriya don gujewa 'yan ta'adda. Sannan kuma za ku ji yadda gobara ta ƙone gidaje da dama a Maiduguri. Bayan rahotannin muna ɗauke da shirinmu na amfanin ilimi aiki da shi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana. Daga bisani za ku ji labaran wasanni tare da Bala Bronco. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya tare da Ibrahim Alfa Ahmed. Wasu majiyoyin tsaro a Najeriya sun ce an kashe sojoji akalla takwas aka raunata wasu guda hamsin a lokacin da 'yan ta'addar kungiyar Boko Haram suka kai farmaki kan wani sansanin sojoji da ke jihar Borno. majiyoyin suka ce 'yan bindigar na boko haram sun isa a kan babura da motoci masu silke a ranar litinin wata majiyar soja a najeriya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa wannan sansani an kafa shi ne a wani bangare na farmaki da ake kaiwa da nufin tumɓuke 'yan boko haram ɗin daga wani yankin da suka laƙaba ma suna timbuktu wanda yanki ne da ya tashi daga dambuwa zuwa maiduguri ya yi yamma zuwa Ngamdu ya sake yin gabas zuwa Dambuwa. A wata sanarwar da ta bayar a jiya Laraba, rundunar sojojin Najeriya ta ce sojoji sun kori 'yan Boko Haram daga sansanoninsu da dama da suke cikin wannan yanki na Timbuktu, suka kuma wargaza shirye-shiryen kai har hare da motocin da aka ɗana ba mai cikinsu. Dundunar ta ce dakaru sun samu nasarar katse hamzarin wata motar da aka shaƙe ta da bama-bamai to amma wata da ke bayanta ta samu halin shigewa cikin inda sojojin suka yi daga ta kashe wasu sojoji da fararen hula masu aikin sa kai waɗanda aka fi sani da suna civilian jtf wani ɗan rundunar ta civilian jtf ya tabbatar da wannan fada da aka gwabza yana mai faɗin cewa 'yan boko haram da suka kai harin sun ninka sojojin da suke wannan sansani tuni dai rundunar sojojin ta janye waɗannan sojoji zuwa babban sansaninta da ke garin dambuwa ji wata majiyar tsaro an kwashi gawarwakin waɗanda suka mutu da waɗanda suka ji rauni zuwa asibitin sojojin da ke barikin mai malari a cikin garin maiduguri a karan farko tun bayan bullar annobar cutar covid-19 yawan basussukan da ƙasar china ta ba ƙasashen afirka a shekara ta 2024 ya ragu da fiye da rabi zuwa dala amurka biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya wasu alkaluma da jami'ar boston da ke nan amurka ta fitar a jiya laraba sun nuna cewa wannan adadin wanda bai kai ko kashi goma daga cikin ɗari na rancen dala biliyan 28 da miliyan 800 da China ta ba kasashen Afirka shekara ta 2016 ba sun nuna yadda kasar take kaucewa daga manyan ayyuka kamar gina layukan dogo na jiragen ƙasa da hanyoyin mota zuwa ga ƙananan ayyuka da za a iya samun riba daga gare su. China ta fuskanci hasarar wasu daga cikin kudaden da ta bayar bashi a bayan da koma bayan tattalin arzikin da ta biyo bayan annobar COVID-19 ta jefa ƙasashen Zambia da Ghana da kuma Ethiopia cikin yanayi na kasa biyan basussukan da suka karba. Haka kuma binciken jami'ar ya nuna cewa a yanzu China ta daina bayar da basussuka na dala Amurka ta koma ga waɗanda ake bayar da su da takardar kuɗin yen na ƙasarta. Binciken ya nuna cewa a shekarar 2024 ga misali, duk basussukan da China ta ba ƙasar Kenya an lissafa su ne da takardar kuɗin yuan. Haka kuma a cikin watan Oktoba ƙasar Kenya ta sauya basussukan dala Amurka biliyan uku da rabi da China take binta ta maida su suka koma na takardar kuɗin yuan ɗin. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Haka kwatsam shugaba Donald Trump ya janye barazanar sanya kuɗin fito kan kayayyakin wasu ƙasashen turai da suke yin adawa da manufarsa ta mallakar yankin Greenland. Ya ce ba zai yi amfani da ƙarfin soja ba. Ya kuma nuna alamun cewa akwai wata yarjejeniya da ake yunkurin kullawa domin warware wannan takaddamar da ke barazanar rusa ƙawancen ƙasashen NATO. a bayan da ya gana da secretary general na kungiyar kawancen tsaron nato mark rutte a kasar switzerland wajen taron kolin tattalin arziki na duniya trump ya ce ana iya kulle yarjejeniya kan wannan tsibiri mai muhimmanci na greenland mai mutane dubu hamsin da bakwai wadda za ta biya masa bukatarsa ta kafa garkuwar makamai masu linzami da samun ma'adanai masu muhimmanci tare da hana kasashen china da rasha sanya kafa a wannan wuri ko kuma samun wani tasiri ba a san wace irin yarjejeniya ce za a iya kullawa da za ta biya bukatun trump na neman mallakar wannan tsibiri kai tsaye ba tsibirin da mutanenta da shugabanninta baki ɗaya suka ce ba ta sayarwa ba ce a halin da ake ciki kasar spain ta yi kira ga tarayyar turai da ta ɗauki matakan ƙirƙiro rundunar sojojin haɗin gwiwa ta ƙasashen ƙungiyar domin ta zama hannunka mai sanda ga duk wani mai neman nuna musu yatsa minista harkokin wajen spain jose manuel alvarez ya faɗa jiya laraba cewa ya kamata ƙasashen turai su fara da haɗa hancin kayan tsaron da suke da su da haɗe masana'antunsu na tsaro kafin su kafa runduna guda. Alvarez ya ce a zahiri ne cewa akwai damuwa kan ko al'ummar ƙasashen turai za su yarda da kafa runduna guda. To amma kuma ya ce samun runduna guda ɗin ta fi tasiri a kan rundunoni har guda ashirin da bakwai daban-daban na waɗannan ƙasashe. Wannan kira nasa yana zuwa kafin wani taron gaggawa da shugabannin tarayyar turai za su yi a yau alhamis a birnin brussels domin mai da martani ga wato ta bai ɗaya ga barazanar shugaban amurka donald trump na saiwa ko kuma kwace yankin greenland wani kakakin majalisar tarayyar turai ya tabbatar a jiya laraba da maraici cewa za a gudanar da wannan taron gaggawa na yau alhamis duk da cewa shugaba trump ya faɗa cewa shi da sakatare janar na nato sun cimma daidaituwa kan yadda za a takali batun na greenland alvarez ya ce ba manufar wannan runduna da yake kiran da a kafa ce ta maye gurbin neto ba to amma kuma akwai buƙatar nuna wa duniya cewa ba wani wanda zai iya yi turai barazana ta soja ko kuma ta tattalin arziki wannan ra'ayi na kafa rundunar sojojin haɗin gwiwa ta ƙasashen turai ba sabon abu ba ne an fara gabatar da irin wannan ra'ayi tun shekarar 1951 domin tunkarar tsohuwar tarayyar soviet da tabbatar da cewa ko ƙasar Jamus ta sake yin ɗamarar yaƙi ba za ta yi barazana ga makwabtanta ba. Majalisar Dokokin Ƙasar Faransa ita ce ta kashe wannan yunkurin ta hanyar jefa ƙuri'a ƙin yarda da kafa irin wannan runduna a wancan lokaci. A gaida Ibrahim Alfa Ahmad da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Ɗaruruwan Fulani makiyaya da suka yi ƙaura daga jihohin Kwara da Kogi na ci gaba da kwararowa jihar Nejan Najeriya domin tserar da rayukansu daga hare-haren 'yan ta'adda da suka addabe su. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na da ƙarin bayani. A yanzu haka dai ɗaruruwan Fulani makiyaya ne ke ci gaba da kwararowa jihar Nejan Najeriya domin neman mafaka bayan da suka yi ƙaura daga jihohin kwara da kogi saboda matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihohin a halin yanzu. Wannan lamari da dai tuni ya jefa hukumomin jihar Niger cikin yanayi na fargabar ƙaruwar aikin ta'addanci da dama ya gallabi wasu yankuna na jihar Niger. Malam Isa na ɗaya daga cikin Fulani makiyaya da suka baro jihar Kwara. zuwa jihar Niger ya ce hijira ce suka yi ta dole domin neman tsira da rayukansu da kuma dabbobinsu. Abubuwan dai ba su da daɗi ana kidnafan ana kuma koran dabbobin mutane. Yanzu su 'yan fashin daji ne suka koro ku daga can kwara kuma? Eh, kwarai da gaske. Yanzu shi kun dawo Niger, kuma ga alama hukumomin Naija hankalinsu bai kwanta ba da wannan dawowa da kuka yi, me za ka ce? dama mu ne gida ne amma dai da yake karkara ya yi yawa sannan kuma masu dawowa daga kwara zuwa neja sun yi yawa amma dai roƙon da ake yi inda su hukumomi za su duba dai a samar ma waɗannan bayan Allah inda suke yin zama. To sai dai shugabannin Fulani da ke zaune a jihar Niger sun ce suna sanya idanu domin tantance miyagu a cikin masu shigowar alhaji hassan shiroro shine sarkin fulanin mina ga abin da yake cewa duk bakon da ya zo sai mun tabbatar da cewa sananne ne wanda ya tafi nan da ne sai mun tabbatar da cewa da arɗo na wurin ko sarkin fulani na wurin ko hakimi a wurin sun zauna sun tantance shi daga ina inda ya hito da yara nawa ya zo da su da shanu nawa ya zo da su kafin ma a karɓe shi. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta sanya wani kwamiti domin kula da bakin Fulani makiyaya da ke shigowa ta yadda za a san duk wani bakon makiyayi da ya bakunci jihar Niger kamar yadda kwamishinan kula da ma'aikatar harkokin Fulani makiyaya ta jihar Niger Alhaji Umar Sandarebe ya yi ƙarin bayani. Yawancin baƙin nan sukan shigo ne da tashin hankali don eh, abin da ke faruwa a kogi da kwara. Shigowa kawai suke amma da yake akwai jami'an tsaro akwai kuma ma'aikatan mu ko ina akwai sarakunan Fulani yawanci in suka gani sukan gaya mana don muna faɗakar da su. Na to wani mataki kuke ɗauka yanzu to a matsayin eh, gwamnatin jihar Niger dai shine yanzu shine duk wani bakon da ya shigo mutane su sani cewa ba wai koran su muke yi ba kuma ba wulakanta su amma muna son mu san su mu san su kuma jami'an tsaro su san su sannan jami'an tsaro su tantance su hmm. su san su waye mutane ne daga ina suka hito ina za su je ina ne suke so su je su zauna wa suka sani inda za su zauna wa zai samu su hannu a takarda cewa za su zauna lafiya sannan ba sa ɗauke da miyagun abubuwa so shine ainihin damuwan mu yanzu yanzu kuna kan aikin tantancewa kenan eh yanzu mun fara daga jiya mun mitin da jami'an tsaro mun mitin da sarakunan da abun ya shafa mun kira wasu ma'aikatu mun fara faɗakar da mutane sannan mun ba su mun naɗa kwamiti na musamman in abu akwai haka ku ga abun da za a report ma kwamiti din a shekarun baya dai dubban Fulani makiyaya ne suka yi gudun hijira daga jihar Niger zuwa wasu wurare na daban a sakamakon shiga tsaka mai wuya a tsakanin su da miyagun Fulani da suka gallabe su a wancan lokacin. Da kuma a ɗaya gefen babu sauƙi a tsakaninsu da hukumomi. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana. Daga Mina. and Nigeria. tashin gobara a unguwan gwange da ke birnin maiduguri a jihar borno lamarin da ya haifar da konewan gidaje da dama tare da kone wasu shagunan sai da kayayyaki wakilinmu Ibrahim Mustapha na ɗauke da cikakken rahoton. Gobaran dai ta shafi gidaje da dama tare da kona wasu shagunan sayar da kayayyakin kwaba irin su kujeru da gadaje inda kafintoci da dama suka yi asarar kayayyakin su lamarin da ya janyo asarar dukiyoyi masu yawa. Duk da har yanzu ba a san musabbabin abin da ya haifar da gobarar ba sai dai ana alakanta faruwar gobarar da wutar lantarki. Mazauna unguwar na Gwangi da ke birnin Maiduguri sun bayyana godiyansu duba da tallafi da gwamnatin jihar Borno ta yi aika wajen rage radadin abin da ya faru da su. Kayakin dai sun sun hada da kayakin abinci da ma wasu abubuwan bukatu ga waɗanda ibtila'in ya shafa wasu daga cikin al'umma unguwan da suka amfana da waɗannan tallafi sun bayyana godiyansu tare da yaba gwamnatin jihar borno abunda ita advisor na gwamna gwange ward ta yi mana wallahi ban yi tsammani ba kuma ban sa a raina ba ubangijin allah ya saka mata ubangijin allah ya buɗa mata ubangijin allah ya bata abun da bata yi tsammani ba domin wannan abun wuta disaster nan da ya faru mun rasa kafintocin ne kadai suka rasa ba dukkan mu gwange mun rasa abu da yawa saboda 'ya'yan mu ko mu mun tashi a nan muke yin kayan auren mu to yau ga abin da ya faru ba ma shi ba har da rai a cikin nuro balodo wa zina mari ala kamandi ashira zak ala huwe rusuka amdo baro wal zina ya mai to aka wurzu a sun yi alhaji ahudu kafinta borno state chairman a itlai do andi kafinta min bayan wa zina da kalashiyan alhaji ahudu shugaban kungiyar kafintoci reshen jihar borno ya bayyana irin asara da ya same su tare da gode gwamnatin jihar borno bisa dauki da ta kawo musu a jawabinta yayin rabon kayayyakin tallafin ajiya falmata wacce tana ɗaya daga cikin masu baiwa gwamnan jihar borno shawara ta bayyana al'ininta sakamakon wannan iftila'i tare da ba waɗanda ibtila'in ya shafa tallafi abin da ya kawo mu gwangetu yau ba komai ba illa jaje jajen wannan iftila'i na wuta da ya samu mutanen mazaunawa ma'aikata masu shaguna wannan iftila'i da ya same su sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi asarori da yawa ba iyaka na shaguna an yi na gidaje wanda mata suke ciki da mazajensu da 'ya'yansu yau sun zamanto ba su da wurin zama wanda ya zamanto dole ne duk wanda yake da hannu da shuni ko kuma mai faɗa a ji ya tausaya ma waɗannan bayan Allah. Ibrahim Mustapha GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. ta da fatar an wayi gari lafiya. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan har kuna bibiyar mu sau da kafa, za ku ji ƙarin bayani a kan yadda ake gudanar da karatu da hanyoyi da ake bi wajen shirya jarabawa ga ɗalibai a jamhuriyar Nijar. darasin kwacan ma yara ne an aka yi jaraba din bapc gaba ɗaya sai gwamnati hiddo takarda ya ce to a wani lokaci zai yi jarabawa to an aka yi jaraba masu kwazo masu hazaƙa musamman ta fannin ko zane-zane da mathematics da physics to su ne ake ɗauka ka kowace shekara ana ɗauka ɗalibi abinda ake ɗauka ko ɗalibi 120 ake ɗauka to sai aka riga bayo shekara hudu sai a gan an ga ruwa wannan abin saboda akasari yau wanda ke aiki cikin ofishi ofishi da yawa kuma masu koyawa amma haka cikin university aka gani a wannan abdar wannan wannan kirkira da wannan lisir excellence da yayi aka yi yayi tasiri sai aka ce to kuma ita ma nan da shekara hudu da sai aka yi kira ta tasawa kenan yau muna da shi muna da lycée excellence guda biyu guda tana birnin yamai kuma kowace tana da ɗalibi ko masu shiga a 60 kenan 120 kenan yawa sj jaririn labo kamar wannan matsala a yau za a iya cewa ana iya danganta ta daga yadda su yaran da suka kammala karatu a fannin kimiyya akasarinsu sukan eh, tafiya ne su yi aikin kimiyya su yi ilimi mai zurfi a maimakon a ce sun bi fannin koyarwa ta yadda za su kasance malaman makaranta a ƙarshe? e ka san akwai wani lokaci aka ce da ka je ka ka samu horo ita a bangaɗin din école sai a baka matricule in aka baka lamba kenan an ɗauke ka kai tsaye ka zama na dindindin kenan aka baka wannan shi na ba da kwacin ma hazaka kuma ya sa mutane suna yin shi to nan yanzu ya kai shekara hudu kenan da wannan abun aka tseda shi kenan ka gani shine ke sa ko can ma mutane me yasa suke tahiya ko can dan sun ga ko abun an aka yi in suka je suka samu horon aka ba su diploma din su kuma za a dauka su aiki zai ba su dama kuma su kula da iyalinsu su kula da yan uwansu kuma zai sa kuma gaba ɗaya su da kansu a darata su akasari yanzu uwan da ke da kwai masu koyarwa 'yan kwantaragi ne gaba ɗaya za ga masu koya kwan matematika ɗin da fizik ɗin gaba ɗaya akasari ba dan suna son aikin ba dan ba abin yi ne sai ya ba su dama suka tai suna yi amma yau inda a ce sun samu abin da ya haka nan to barin shi za saboda kuma yau wasu shekara shirin sha biyar wasu sun kai ishirin ba a ɗauke su ba aiki nake ganin babu hazaƙa da za su gwadawa sosai ana dai ne za ka taya kana aikin ka babu kada albashi ba kada kwanciyar hankali kuma talauci da kuma fatara sun maka tutu to da yawa nake ganin shine ke sa ba su ba da himma ba su ba da kokari amma kuma da yawan su ba su da kwad diploma din da zai ba su dama su je su koya cikin azuzuwa tun daga ccm har zuwa terminal hmm, rashin kamar samun kyaukyawar kulawa ko kuma baiwa malaman makaranta matsayi ah, mai mahimmanci ah, nan nijar da watakila rashin samun albashi eh, na kirki mai tsoka da ko kuma irin yadda ake cewa fiti da servo din nan yadda malaman eh, eh, ma'aikata kan fita daga kasashensu su tafi wasu kasashe don neman kyaukyawan yanayi bai su taimaka ba wajen karancin wannan matsala ta karancin malamai a makarantun sakandare e eh, koyin da ka hidi akwai kamshin gaskiya cikin abin da ka Ka kaga mu a lokacin da aka koya mamu to aka akasari wanda suka koya mun samu ma wasu wanda ake ce ma kofiran a wani lokaci kana ganin ko akwai alakan mu da mu da kasashen waje kan wani lokaci inda ni na yi karatu ma ana samun ko beninuwa haka ana samun amurkawa ma sun zanki kawo wani tallafin su wani lokaci ana suna koyar da mutane to da ke ganin shine ya yanzu abubuwan da ke da kwaikwatin lokacin da aka samu juyin juyi hali musamman 1990 eh, kenan 1990 shine ya kawo duka abubuwa da yawa aka ce to ka a ba ko mahimmanci sakandari da makarantu, makarantu na share fage sai aka ce a ba firamare kaɗai to shine gurbatar da abu duka gaba ɗaya shi kuma mushamba ya samu horo ba shi kuma yaro in bai da horo wanda ya sami na kwarai kuma a wani lokaci akwai laboratoire laboratoire wanda ke baka dama sai ka so abin in ka shiga cikin laboratoire in ka diba gani aka kwatanta ma mu she kwatanta ma sai kana son kai ma ka za mu to bayiwa ku zama ku duka mushannin lakwal akwai wanda bangare bangare suke sha banga amma a wani lokacin da zai mu ce alhamdulillah tunda muna da su mushannin to akasari sun tere taya Masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin a wannan safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin abokan mu musamman su lemunmu barma muke fatar ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ni da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis Yanzu kuma ga Bala Bronco da labaran wasanni. bari mu fara da turka-turka da ake yi tsakanin najeriya da jamhuriyar demokuraɗiyar congo inda ake sa ran cewa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa za ta wanke hukunci a watan gobe kan karar da najeriya ta shigar kan jamhuriyar demokuraɗiyar congo sakamakon gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 hukumar kwallon kafa ta najeriya dai ta shigar da karar ne a hukumance tana zargin cewa jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta sanya 'yan wasa da wasu cancanta ba a wasan share fage da aka yi a Rabat na kasar Morocco a watan Nuwamba ta shekara 2025 inda Najeriya ta yi kira da hukumar ta kwallon kafa ta duniya da ta binciki lamarin da kuma sanya takunkumi ciki kuwa har da yiwuwar korar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo daga tsarin cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda hakan ka iya ba wa Najeriya dama don ta samu kanta a wannan gasa. Jamhuriyar Congo ta samu nasara ne bayan da ta doke Najeriya da kwallon kwallo hudu da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan ɗaya da ɗaya wasu majiyoyi na cewa akwai alamomi masu kyau da suka shafi karar da najeriya ta shigar ko da yake hukumar ta kwallon kafa ba ta yi wani bayani a hukumance ba kan lamar shawarar hukumar gudanarwa na iya haifar da sakamako mai yawa ga burin kungiyar kwallon kafa ta sufa eagles na najeriya na gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya magoya bayan kwallon kafa a najeriya da masu ruwa da tsaki a yanzu haka suna jiran fifa wadda ake sa ran kawo ƙarshen wannan takardama. sai dai a yayin da najeriya take yunkurin ganin cewa ta samu shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 shi kuwa tsohon kaftin din kungiyar kwallon kafa ta najeriya sunday olise ya yi ikirarin cewa najeriya na kokarin samun cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na 2026 ne ta barauniyar hanya olise ya bayyana haka ne a lokacin da yake hira da gidan jarida na sunday olise global football insights bayan kammala gasar afcon na shekara ta 2000 biyar a kasar Morocco wanda Senegal ta lashe. Olusi ya ce mun kasa samun cancanta shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 ne a filin wasa inda a zahiri yake da muhimmanci. Maimakon haka ya kamata mu duba abubuwan da ya kawo mana wannan matsala. Muna ganin wannan kara da ake yi zai shafi demokradiyyar Congo. To amma ba a nan take. Idan za mu tuna cewa kafin demokradiyyar Congo ta fafata da Najeriya ta yi da kasar Kamaru kuma da waɗannan 'yan wasa har ila yau ta fafa. fafata a wannan gasa na cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar ƙasashen Afirka duka da wayannan 'yan wasa kuma ba tare da wata matsala Polise ya yi mummunan suka wajen ganin cewa ya kamata a mai da hankali ne wajen gano matsalolin da suka hana Najeriya zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya. Bala Dahiro GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Da haka muka kawo ga labaran duniya a takaice. Wasu majiyoyin tsaro a Najeriya sun ce an kashe sojoji akalla takwas aka rauna ta wasu guda hamsin a lokacin da 'yan ta'addar kungiyar Boko Haram suka kai farmaki kan wani sansanin sojoji da ke jihar Borno. Wata majiyar soja a Najeriya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wannan sansani an kafa shi ne a wani ɓangare na farmaki da ake kaiwa da nufin tumɓuki 'yan Boko Haram ɗin. daga wani yankin da suka lakaba ma suna Timbuktu, wanda yanki ne da ya tashi daga Dambuwa zuwa Maiduguri, ya yi yamma zuwa Ngamdu ya sake yin gabas zuwa Dambuwa. Ƙasar Spain ta yi kira ga tarayyar Turai da ta ɗauki matakan ƙirƙiro rundunar sojojin haɗin gwiwa ta ƙasashen ƙungiyar domin ta zama hannunka mai sanda ga duk wani mai neman nuna musu yatsa. Minista harkokin wajen Spain Jose Manuel Alvarez ya faɗa jiya laraba cewa ya kamata ƙasashen turai su fara da haɗa hancin kayan tsaron da suke da su da haɗe masana'antunsu na tsaro kafin su kafa runduna guda. Masu sauraro a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima cikin dare ko karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmad da ya taya ni gabatar da shirin a yau. Ni sau da Kabir nake muku fatan alkhairi daga nan babban birnin tarayya a gundumar Columbia.